jobless. Miss Africa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin na daren yau Laraba 24 ga watan Yuni shekara ta 2020. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban kasar Ghana na na kofu Addo ya nemi afuwar gwamnatin Najeriya dangane da rusa wani sashe na gina ofishin jakadancin ta a Ghana. a yankin arewa maso gabashin najeriya kuma maharban gargajiya da 'yan sa kai sun ba da tabbacin amincewa da aiki tare da gwamnatoci a kokarin shawo kan kalubalen tsaro za mu kuma kawo muku rahoto na musamman akan kalubalen da iyaye ke fuskanta a yayin da ake ci gaba da rurrufe makarantu sakamakon annobar coronavirus a najeriya to amma duk kafin waɗannan bari mu fara da labaran duniya tukunna. Hukumar lafiya ta duniya WHO na ganin cikin wannan makon za a samu mutum miliyan goma masu dauke da cutar COVID-19. Da yake jawabi a taron manema labarai na mako-mako a birnin Geneva yau Laraba. Darakto janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da cewa a farkon watan da annobar ta bulla mutane ƙasa da dubu goma ne suka kamu da cutar ta COVID-19. Amma a watan jiya an samu mutum kusan miliyan hudu tedros ya kira yawan mutane miliyan goma da ake ganin za su kamu da cutar corona wani darasi da ya kamata a gane cewa akwai wata bukata ta gaggawa ta amfani da duk wani abin da ake da shi wajen tsida yaduwar cutar. Wani yunkuri da kasar China ta yi ta kuranta jagorantarsa na tara kuɗi ma hukumar lafiya ta duniya WHO wanda ta kaddamar bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar janye goyon bayansa ga hukumar ta WHO ya kai ga samar ma hukumar dala miliyan goma ne kaɗai a watan farko. Wannan adadi na nuni da abinda wasu masu suka ke kira giɓin da akan samu tsakanin kurin da ƙasar China kan yi a bainar jama'a na goyon bayan hukumomin ƙasa da ƙasa da kuma ainihin abin da ta kan yi. Shelar da China ta yi ranar ashirin ga watan Mayu na shirin tara kuɗin ta haɗa da gayyatar kafafen labaran ƙasa da ƙasa da kuma gabatarwa ta kafar bidiyo tare da shugaban WHO Atanan Yesus, wanda har ma ya gode masu saboda shirinsu na tara kuɗi daga mutane da kuma kamfanoni a faɗin ƙasar China don taimaka ma abin da ya kira wannan hoɓɓasa ta ceton rayuka. Yanzu a faɗin duniya ƙasashen Latin Amurka ne inda shumar cutar nan ta corona ta fi tsanani, inda yawan waɗanda ta kashe ya zarce dubu ɗari. Ƙasar Brazil, inda yawan waɗanda aka tabbatar sun kamu da cutar ta COVID-19 ya kai miliyan ɗaya da dubu ɗari da arba'in da biyar da ɗari tara da shida, waɗanda suka mutu kuma dubu hamsin da biyu da ɗari shida da arba'in da biyar, ita ce ke kan gaba a yankin, kuma ita ce ta biyu a duniya bayan Amurka, a cewar jami'ar Johns Hopkins. Ƙasar ta Brazil ta tabbatar da sabon kamuwa da cutar wajen dubu talatin da tara da dari hudu da talatin da shida cikin sa'o'i ashirin kawai ranar Talata, ciki har da mutuwar mutane sama da dubu daya da dari uku. Annobar ta yi tsanani ta yadda ma wani alkalin kotun tarayya ya umarci shugaba jihar Bolsonaro da ya rika sanya maski yayin da yake bainar jama'a ko kuma ya rika biyan tarar dala 400 hudu kulla yaumin. Hukumomin bincike na gwamnatin tarayyar Amurka sun ce igiyar ratayar nan da aka samu a garejin motocin tseren tawagar su ba Amurke bakar fatan nan mai suna Bubba Wallace a wajen wasan tseren motocin nan na Alabama ba ajewa aka yi don nuna tsanar jinsi ba. Wata takardar bayani ta haɗin gwiwa da mai shari'a Jay Town da jami'in bincike na musamman na hukumar bincike ta BI Johnny Sharp suka fitar. Ta ce binciken kwakwa da aka gudanar ya nuna cewa Wannan igiyar ratayar ta kasance a rataye a wannan garejin motocin tseren tun a watan Oktoban da ya gabata, kuma ba da wata manufa aka ware ma rukunin su bubba wannan garejin ba. Har ila yau dai wata takardar sanarwar da kungiyar gasar tseren motoci ta ƙasa Narska a takaice ta fitar na cewa wannan igiyar da wani mamban tawagar su bubba ya samu ranar Lahadi ta jan kofar garejin ce wadda aka siffanta da igiyar ratayar wuya. shugaban kungiyar ta naska steve pels ya gaya ma manema labarai yayin wata hira da su ta waya cewa sakamakon binciken da hukumar bincike ta FBI ta gudanar shine sakamakon da suka fi amincewa da shi. To amma ya jaddada cewa kungiyarsu za ta ci gaba da gudanar da nata binciken. Shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ya jinkirta ɗaukar wani matakin soji wanda ba a bayyana yanayinsa ba kan Koriya ta Kudu. a cewar kafar labaran gwamnati a yau dinnan laraba wanda ke nuna alamar zaman ɗarɗar na raguwa bayan da koriya ta arewar ta shafe makonni tana ta barazana a wani taron sharar fage na kwamitin soji na jam'iyya mai mulkin ƙasar kim ya yi nazarin halin da ake ciki sannan ya janye ɗaukar matakin soji kan koriya ta kudu a cewar kamfanin dillancin labaran koriya ta arewar ba a dai bayyana takamaiman matakin sojin da kim ya jinkirta ba da kuma koshin wannan na nufin kenan koriya ta arewar yanzu ta kawo ƙarshen takalar koriya ta kudu da ta yi ta yi ba wannan ya baiwa mutane da yawa mamaki a koriya ta kudu inda jami'an gwamnati suka yi ta shiri don tunkarar yiwuwar taɓarɓarewar dangantaka na lokaci mai tsawo. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotannin da muke dauke da su. Shugaban kasar Ghana na kufu Addo ya gana da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta wayar tarho inda ya nemi afuwa tare da yin jaje akan rusa wani sashe na gina ofishin jakadancin Najeriya a Ghana. tuni dai da wannan lamari ya soma janyo musayar yawo a yayin da manazarta ke ganin zai iya shafuwar hulɗar diplomasiya da ke tsakanin ƙasashen biyu wakilin mu abuja umar faruk musa na ɗauke da ƙarin bayani shugaban kasar ghana nana akufo ado ya kira shugaba muhammadu buhari ta wayar tarho domin ba da hakuri da yin jaje dangane da rusa ofishin jakadancin najeriya da aka yi a kasar ghana yana mai baiwa shugaba muhammadu buhari tabbacin cewar an fara daukar matakan gudanar da cikakken bincike da ya bada umarnin a yi kuma duk masu hannu a wannan katobarar za su fuskanci dokoki da kuma shari'a na kasar ghana sanarwar da malam garba shehu kakaki a fadar gwamnatin tarayyar najeriya najeriya ya taba hannu a kanta dangane da wannan ganawar da aka yi ta wayar tarho tsakanin shugabannin guda biyu na tuntuɓi ambasada bala sani mai sharhi kan al'amura na diflomasiya a najeriya domin in ji ƙarin haske ko akwai wani mataki da najeriya za ta iya ɗauka ko ko tilar ne sai ta jira sakamakon binciken kafin ta wani abu a kai sai ya ce wannan abu da ya faru ko kuskure ne ko da gangan ne kasashen biyu ya kamata su kwantar da hankalin su yi yadda za a warware matsalar ba tare da an bata zumuntakewa da kuma da jakadanci da ke tsakanin kasashen biyu ba. Amma suna ganin cewa tsone ido ne ko kuma reni ne aka yi wa Najeriya da ya kai har aka yi mata irin wannan ta'annaki din. Eh wanda suka faɗi haka ɗin kowa yana da yanci shi ya faɗi ra'ayin shi yadda ya dace yadda ya ga abu don a misali wato kamata ya yi a kan abin da ake cewa Vienna Convention wato abin da sharuɗa da hanyoyi na sadarwa da zamantakewa ta diplomatiya wanda kasashe suka samu hannu suka yadda ga yadda za su zartar da ah, hudda su ta kadanci ya kamata a ce in an ce wannan gini na ofishin jakadanci ne na ƙasa a ƙasar ka kai ƙasar ya kamata ka ba su tsaro yadda duk wanda zai zo wanda ba amince da shi ba ma'aikatan tsaron nan na ƙasar ka dole su hana shi a waje na tuntuɓi ambasada adamu daura shi ma mai sharhi kan al'amura na diplomasiya domin ga ko wannan baya da hakuri ya kawo maslaha kenan tsakanin ƙasar ghana da najeriya ko kuwa akwai wata mafita to shi wannan abu dai abu ne abin ban mamaki kuma ana iya kiransa abin kunya domin ba mu taɓa jin ƙasa an yi irin wannan a ƙasa wadda take da ƙarfin dangantaka musamman a irin na ghana da najeriya wanda ƙasashe ne na west africa wanda muke kallon kanmu uwa ɗaya uba ɗaya to Eh, abu ne wanda wani ya yi gaban kansa amma duk da cewa shi shugaban ghana ya kira ya ba da haƙuri dole ne mu ɗauki wannan haƙuri amma kuma mu sa ido mu tabbatar binciken da za a yi muna da masaniya a kowane mataki na binciken mu tabbata ita gwamnatin ghana ta yi abin da ya kamata ta yi to idan ta yi haka sannan najeriya za ta duba ta ga abin da ya kamata ta yi ambasada adamu daura kenan a tattuna da ne da shi a abuja umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya bayan da gwamnonin jihohin arewa suka yi matsayar shigo da maharban gargajiya da 'yan sa kai domin tattara muhimman bayanai a fafutukar yaƙi da ta'addanci a yankin maharban da kuma 'yan sa kai a arewa maso gabas sun ce a shirye suke su ba da goyon baya da haɗin kai ga wannan tsarin to sai dai kuma sun ce da akwai wasu abubuwa da ya kamata gwamnati ta kiyaye daga yola ga rahoton ibrahim abdulaziz gwamnonin arewan a mataron da suka yi ta hanyar yanar gizo wanda shugaban kungiyar gwamnonin kuma gwamnan jihar plateau samun lalon ya bayyana a sanarwar da aka fitar gwamnonin sun buƙaci kungiyar maharba ne da na 'yan manga wato vigilante da su bada nasu goyon baya domin magance matsalar tsaro da ake fama da shi a yanzu to wai koya maharba da kuma 'yan sa kai ke ji da wannan tai da gwamnonin arewan suka yi musu a yanzu alhaji muhammad abdullahi sarkin baka da ake wa lakabi da babu Gombe da ke zama shugaban kungiyar maharban Najeriya ta Professionals Hunters ya ce su suna maraba da wannan ta yi to amma kuma a kone hanzarin da ba gudu ba. Mu ko da rana ko da dare mun muna muna shige muna bayan su su kuma sun tuna na didin da jama'a mu sai mun sai da abin da muka yi noma da abin da za mu ci shine tafiya za mu yi ko harsashi sai mun sai da abin da za mu ci tukuna za mu yi aiki kuma ba mu fasa ba daga wannan karo ba ɗaya ba ne daga boko haram yau ya shiga da shekara uku hudu ba mu fasa ba ba mu ja da baya ba amma gwamnati ya tuna da mu ana taimaka mu dare da rana muna bayan su. kamar dai shugaban kungiyar maharban ta najeriya shi ma wani jigo a kungiyar malam idris sarki ya ce duk da rawar da suke takawa gwamnatocin jihohi da ma'anar kananan hukumomi sun mai da su saniyar ware. gaskiya muna fuskantar matsaloli da dama tare da kalubale domin babu wata tallafi da gwamnatin kasar nan ke bamu akasari sai mun sayar da abincin da muka noma sannan mu yi amfani da kudaden wajen sayan kayan aiki wasu lokuta za a bukaci taimakon za a bukaci mu nan amma sai mun nemi abin hawa na haya mu yi haya kuma mu biya mu don haka muna mika kukanmu ga gwamnatin kasar nan da ta taimaka kungiyoyin maharba da kayan aiki tare da abin masaruhi domin kara mana karfin gwiwa wajen taimakawa it will be impossible for an empty sack to stand straight saboda haka muna bukatan taimako daga wajen gwamnati sosai ko a cikin kwanakin nan rundunar 'yan sannan jihar adamawa ta karrama waɗannan maharba da kuma 'yan sa kai sabili da rawar da suke takawa dsp suleiman ya hangroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sannan jihar adamawa ya ko ne irin haɗaka da ake kullawa. Ake yanzu dai mun riga mun ah, eh, samu haɗin gwiwa na jami'an tsaro musamman maharba da kuma 'yan banka domin an ba da dpo da kuma area commanders na wurin da su tabbatar sun dauki matakai na na dakile wa'annan da suke shigowa su yi mana barna sannan. dsp suleiman hangoroje kenan kakakin na 'yan sandan jihar adamawa kuma koma da menene allah sa kulla take biyan kudin sabulu ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a Najeriya. Ta gaida Ibrahim Abdulaziz. A shirin mu na la'asar mun so mu kawo muku zantawar da muka yi da ɗan majalisar wakilai ta Najeriya Dr. Balarabe Shehu Kakale. Dangane da yunkurin majalisar na yin duba tare da inganta sha'anin karatun tsangaya da almajiranci. A ci gaba da tattaunawar Dr. Kakale ya bayyana matakai da hanyoyin da majalisar za ta bi domin aiwatar da shirin nata da kuma cimma makasudin da ake bukata. an zo gurin shine maganar dokoki a cikin dokokin najeriya da suka shafi musamman harkar ba da ilimi bai daya kamar universal basic education act tun 2004 fa shekara yanzu kusan sha shida ake magana karara akwai inda aka rubuta cewa ba da kudade da inganta neman ilimi na tsarin almajiranci yana a cikin wannan doka to abin ban mamaki shine duk shekarun nan da suka wuce mahi yawancin gwamnatocin jihohi ba su aiwatar da wannan doka ba na bawa almajirai haƙƙinsu a wannan doka a shata cewa duk yaro ɗan najeriya ya zama dole gwamnati ta ba shi ilimi wadatacce ko mai amfani shi daga shekara shida na na firamare da kuma shekara uku na ƙaramar sakandare sannan haɗi da almajirai a nan sashe goma sha biyar ƙaramin sashe na ɗai na wannan doka sannan kuma da sauran wasu dokoki na misali child rights act wato dokar kare haƙƙi na yara ko da wannan doka tana da nata gyare-gyare wayanda yana cikin abin da muke so mu yi domin a gyara daidai yadda addininmu da al'adunmu da kuma aminta mu suke so wannan doka da muka je wajen bincike da neman bayani a ita hukumar ba da ilimi ta bai ta abuja karkashin jagorancin dr hamid boboi kuma ya daɗe cikin lalura yan dokuwan na wani ce ai gashi gwamnatin tarayya a doka an sa a kula da almajiri in dai kula ne almajiri ba samu ba da dai kamata don haka abinda muke gashi ne kuɗin da ake baiwa ubec ake raba ma jihohi to almajirai hana da haƙƙi ciki a yi amfani da kuɗin nan domin inganta rayuwar almajiran nan da malaman su da wannan tsarin ilimi wanda za a ƙara musu da koyon sana'o'i a koya musu harkar noma da kiwo da irin kamar walda da harkar furniture da ɗinki da dai sauransu a wannan tsari da muke so a fitar kuma ya zama hukumance saboda yanzu ko bokon da ake yi ma na wanda ake zuwa makaranta ta primary sakandare ko shi yanzu sai mun tsaya a mai gyara saboda karatun zube ne ake yi mutum ya zo da takarda yana bi da aiki kuma aikin gaba shi yanzu haka mun bincika akwai kuɗi wajen eh, biliyan 100 a ubec wannan hukumar ta bada ilimi bai daya wayanda wasu jihohi ba su je su karbi kuɗin ba dama kuɗin hannu ne sai gwamnatawa ta zuba nata hannu rabi gwamnatin tarayya ta baya rabi wayannan kuɗi akwai haƙƙi almajiran gida a yan wani da su a kula da almajiran nan a kula da mallamansu a kula da muhallansu a inganta da makarantarsu a samu musu a dinga basu abinci Dokta Balarabe Shehu Kakala kenan a zantawarsa da sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma sai rahotonmu na musamman. Iyayen yara a Najeriya na ci gaba da kokawa akan ci gaba da rufe makarantu tun daga watan Maris sakamakon annobar coronavirus. Duk da yake akasarin iyayen sun gamsu da hujjojin gwamnati na kin buɗe makarantun har kawo yanzu. To amma kuma sun ce ko baya ga rashin karatu lamarin na kuma shafuwar tarbiyyar 'ya'yansu. wakilin mu hassan umaru Tambuwali ya duba mana wannan batu a cikin wannan rahoto na musamman Tun bayan da cutar mashako waton coronavirus ta bulla a ƙarshen shekarar 2019 a ƙasar Sin waton China, gwamnatoci da masu ruwa da tsaki a harkokin kiwon lafiya a faɗin duniya ciki har da Najeriya suka ɗauki matakan hana yaɗuwar cutar ta corona a cikin jama'a. Ɗaya daga cikin matakan shine rufe makarantun boko da na arbiya wanda ya yi sanadiyar zaman gida ga yara 'yan makaranta. To koya iyayen yara ke yi da yara a gida? Yanzu da da cutar corona ta tilasta a rufe makarantu yare ƙanana da ɗalibai ba su zuwa makaranta ya kuke fama da 'ya'ya a gida muna fama da su kullum mu ta ba su manganu ba su ji muna fama dukan su suna kyawa sannan kuma sai lokacin kwana dan mun kwanta sai mu huta rana magana muke sai bakin mu ya ciwo duk wanda ka faɗa mu bai jin magana duk wanda ka faɗa bai jin magana sai lokacin da kwana ya kama ka za ka kwanta kai kwana sannan ka futa mu rayuwarka sunana Alhaji Samaila 1000 saboda Ibadan akwai mata akwai yara yanzu an rufe makarantu a sakamakon cutar corona ba yaya kuke yi da yara a gida oh, to an rufe abin da makaranta saboda corona virus amma dai yara wani ina koya aikin makalika wani na koya aikin injiniya wani ma tana koya aikin aluminium wani ma tana so da pure water ma a bakin titi yanzu saboda abun ta yi shemu daga rimu yanzu wani ma yi wa yake ji da ban da uwa da yaran to yanzu me kuke so to an samu gwamnati kowa abu da mana ya kowa so ma aiki kuma su koma makaranta abun da ga so kenan sunana hasana sarauniyar Ya kuke ji da a wannan lokaci na coronavirus da aka rufe makarantu? Gaskiya muna cikin faman wahala. In ka tare yaro nan can zashi ga fadace-fadace ga rashin zaman lafiya ga zuwa rafuffuka zuwa wankan banza. In akwai makaranta duk ba mu ganin haka nan. Kuma akan haka yara ma za su saki tarbiyyan gida su fara zuwa suna maka jan magana bayan jan magana ma dauke-dauke za su fara. Saboda babu makarantu. Don Allah gwamnati ta taimaka ma iyayen yara ta buɗe mana makaranta ta sassafta mana ta agaza Za ma duniya don Allah su taimaka ma jikokinsu da 'ya'yansu. To ba ganin cewa cutar corona coronavirus ta tilasta a rufe makarantu domin a kare lafiyar yaran da sauran jama'a? Haka ne gaskiya ne amma a tun da Allah yana kawo saukin abin ko da wata dabara suka fito mana da ita in mutum goma sun je yau tun goma su je gobe za a ji saukin abin. Haka zalika ta wayar tarho na ji ra'ayoyin wasu iyaye da ke jihohin kudu maso yammacin Najeriya a game da zama da yara a gida. Sunana Bello Garba daga Ondo State kenan a kure gaskiya wannan yanzu ba daɗi na muke ji ba akan wannan matsaloli na rufe makarantun nan don saboda yara dai suna nan a cikin gidaje kuma ba makaranta ba wasu abubuwa dai na ci gaba don saboda haka ba ma jin daɗi wallahi muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abubuwa da muke ci yanzu da ya mai mu na Alhaji Abdullahi Yusuf to ikiti babban illan da ke fici tukuru hmm. ilimin su kullun ragwaye ne kaga ai wannan babban illa ne na biyu kuma yara yara in ka duba wanda ba su. da yawa yanzu iyayensu su ba su iya kula da su da sun tashi daga gida wa'ansu yawace yawace matan ma zaga zuwa gidajen man samari sai zuwa ina ne yawanci ana nan ana tai musu ziki. kuma wa'annan kananan yara kuma sai ka ga wani daga zuwa bakin tasha ya je sai gurin zuwa wanka kaga wannan ai bai yi ba maimakon su je makaranta sai su je suna tare da yan gareji daga yan tasha sai yan barayi abubuwa da ba su da dace sunana nan jihar ogun yara suna zuwa makaranta gwamna har yanzu bai sake zuwa makarantar boko nan ba iyaye na kamar ta sanya hakuri a sanya hakuri ba a sake boko ba ko zaman gidan da yara ke yi a sanadiyar rufe makarantu yana damun ku gaskiya rashin zuwa makarantar yara iya damun mu domin abin da ya sa ba kowane yaro mace sa ran an ya koma makaranta ba abin da aka koyar daga baya iya tuno shi sai wanda iyayen suka san ya kamata za ke samu wani makaranta nan da za a rinka koya musu darussa kafin gwamnati ta bari a koma makarantun boko. Da dama dai alhamdulillahi mun samu wasu wasu jama'an daban malaman makaranta da suka koya yara goma sha biyar mai goma takwas ashirin haka a cikin gida ala dan ba su karin ilimi. To wannan yana taimaka ma yaran su dan gane wani abu kenan? Eh alhamdulillahi duk yaran aka sa ran da iya zuwa makaranta dan ala dan tunatar shi to zai babbanta da wanda A nan birnin Legas yaya kuke zama da yare a cikin gida bayan da gwamnati ta rufe makarantun boko? To a cikin dai a yanzu muna cikin lalurai masu yawan gaske ko babu komi sawa yara da safe idan garin Allah ya waye zauna zaune da yara ba magana makaranta ba wani abu muna cikin kafura. Kuna samun wasu matsaloli da waɗannan yaran? Kuna samun matsaloli mana wani uba na kirki ke bukatar sa in garin Allah wa ya ga yayan ba sun wuce sun tafi makaranta sai aka waye gari yanzu babu wannan dama samun wannan zuwa makaranta mu a ran mu ba haka muka so ba don babu wani abu da za ka yi ba ma ka ya wuce ka yi kokari ka ba su ilimi to ya tarbiyyar su take yanzu da ba a zuwa makarantar boko kullum hannun muna iya kokarin mu na kiyaye ka tarbiyya kuma kamar yadda muka taso ma muka ga iyayen mu suka ba mu tarbiyya haka muna kokarin tattare su a gida Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sakkwato ya yi muna fashin baki a game da rufe makarantun boko. To shi dai babban banna ita ce watan kaga an mutu halliman babu mai wa gawa sallah. Domin an rufe makaranta wadda a firamare an rufe wadda a sakandare daga sakandare. ina mafita ga wannan? To mafita dai ita dama ka san ita duniya ta kasu kashi-kashi. Domin wannan bangare namu inda Najeriya ta faɗo ya yi faɗo cikin kashin da ko da an koma an buɗe makarantun ne. Wasu wurare na duniya shina ya ɗauka su cikin shekara biyu uku zuwa biyar su yi ƙoƙarin mai da abin da suka rasa. Duk abin da ɗauke su shekara biyar yana ɗauka mu da shekara ashirin. Don haka wajibi ne idan muka sake buɗe makarantun ne wata mu ninki wa ninki wajen ne kashe kuɗin sayan kayan aiki tabbatar da cewa wurin karatu ya zama kuma inda ya cancanta da kuma neman kowa shi ta tsaye a mai da ƙarni, don ilimi shine gishirin zaman duniya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umaru Tambuwal. Yanzu kuma sai shirin muna wasanni a takaice. Wasanni a takaice. habasha wato ethiopia a dalilin haramci da aka gindaya na cutar coronavirus wadda ya sanadin rufe bakin iyakokin kasashe yayin da wannan cuta take yaduwa hakan ya yi sanadin da suke kira ga gwamnatin kasar ghana din ta taimaka wurin kwaso su zuwa gida harai dai sun yadu a kafafen sada zumunta kuma an gano jami'an gwamnati na hurɗa da hukumar kwallon kafar ƙasar ghana da 'yan wasan akan yadda za a kwaso su zuwa gida ghana Shugaban kungiyar clubs din ligin Ghana, Kojo Fiyanu ya faɗa cewa kungiyoyin wasa ba za su iya ɗaukar nauyin gwaji na cutar coronavirus da ya zama wajibi ba, yayin da kuma ake nan ake matsa soma wasannin ƙwallon ƙafar ƙasar. hukumar kwallon kafar kasar ghana ce ke matsawa gwamnati ta fito da shirye-shiryen soma kakan bana da aka dakatar sai dai babban abin da ke zama karan tsayi ga ainihin wasan shine tsadan gwajin na cutar coronavirus wadda ya zama babban abin da ke ciwa club sun tuwo a kwarya an kiyasi cewar kudin gwajin ne kowane club shine dala dubu uku kowane mako da za su yi wasa kuma hakan din na da ban hukumar wasannin motsa jiki na ainihin kuraman kuraman kuraman kasar ghana na nan suna kimtsawa domin halartar gasan zakaru na wato kuraman din na duniya karo na kudu wadda kasar koriya za ta dauki nauyinsa wato hukumar ta amsa mu gayyata ne ta shiga wannan wasa na ƙasa da ƙasa wadda fuska ne na samun cancanta shiga wasan na olympics na kurame a ƙasar brazil daga ranar biyu zuwa sha bakwai ga watan nawamban shekara ta dubu biyu da ishirin bayan ta gaza samun shiga tarin wasannin zakaru cikin shekaru 26 na wanzuwanta saboda rashin kuɗi sai dai hukumar na kyautata zaton za ta samu a ɗauki nauyinta ta wakilci kasar Ghana. Tsohon dan wasan gaba na Manchester United Louis Saha na bukatar Thomas Partey ya zaɓi Manchester United akan Arsenal yayin da za a buɗa kofin transfer ɗan wasanni. Ɗan wasan mai shekaru 27 dai na sahun gaban wato Arsenal cikin wato ɗan wasanni da take bukata kenan sai dai har yanzu bata taɓuka wani abin da zai sa a sakar mata 'yar wasan basa wadda ya taka wa manchester united leda a shekara ta 2008 na bukatar dan wasan na ghana ya ainihin ba da kai ga red devils yana mai kwatanta aikinsa da wasan fabinho na liverpool da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin rudwana Allah Muktara ba sashen kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. lokaci ya yi da ibrahim garba zai sake dawowa da labarai amma a takaice hukumar lafiya ta duniya who na ganin cikin wannan makon za a samu mutum miliyan goma masu dauke da cutar covid-19 da yake jawabi a taron manema labarai na mako-mako a birnin geneva yau laraba Darakto janar na WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi nuni da cewa a farkon watan da annobar ta bulla mutane ƙasa da dubu goma ne suka kamu da cutar ta COVID-19. Amma a watan jiya an samu mutum kusan miliyan hudu. Wani yunkuri da ƙasar China ta yi ta kuranta jagorantarsa na tara kuɗi ma hukumar lafiya ta duniya WHO wanda ta kaddamar bayan da shugaban amurka donald trump ya yi shelar janye goyon bayansa ga hukumar who ya kai ga samar ma hukumar dala miliyan goma ne kadai a watan farko wannan adadi na nuni da abin da wasu masu suka ke kira giɓin da akan samu to masu saurare baki ɗaya a nan ne muka zo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wasu sababbin shirye-shirye kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya ga iyalan alhaji baraya mai saje sanyin na da kuma 'ya'yansa musamman hakimin shiyar makera abubakar mai saje da nasiru mai saje da dai sauran dangi bisa rasuwar dan uwansu bashar mai saje wanda allah ya yi wa rasuwa a ranar asabar da ta gabata a garin sanyin na ta karamar hukumar mulkin tambuwal a jihar sokoto allah ya ji kansa da gafara ya kuma baiwa iyalan hakurin jure wannan rashin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta